Bismillahir Rahmanir Rahim, bakin haure, babi na uku. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya, a inda, domin a duniyar rayuwar Sulaiha, idan za a ce ta bada shi domin ta kare zara za ta bada, to a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Ta sani irin rayuwar da mahaifiyarta take ɗaura 'yan mata a kai. Su ma da ke san abin duniya da kwaɗayi yasa suna ba da jikinsu mai daraja suna faɗawa bariki. Tashi adda ta yi ta nufi ban ɗaki ta kama ruwa. sannan ta fito domin ƙa'idar kiran wayar mahaifin Zara ƙarfe goma na safe. Ji ta yi kamar zuciyarta za ta buga domin ƙarfe goma saura. Wannan wace irin masifa ce Zara za ta cilla ta cikin shi? Tunda take kawo yara babu wacce ta taɓa wuce shida na safe ba ta dawo gida ba. Sai Zara. Abin karyawa suka yi baki ɗaya taliya da mai da yaji. Sai Zulaiha da ta fasa kwai da sadin ta soya da 'yar attarugu da tumatir sai albasa. ta shiga ɗaki ta ajiye musu ta san idan ba wani lalura ba babu yadda za a yi tsara ta kai wannan lokacin idanuwanta yana kan wayarta duk wani motsin lokacin tafiya yake da sautin bugun zuciyarta a hankali ta ƙara riƙe wayar goma tana cikawa wayar adda tana ƙara jikinta na rawa ta faɗo ɗakin zulaiha ban san me zan gaya wa shaɗari ba don allah ki taimaka ki mishi karya wallahi na yi dana sanin tura ta Amsar wayar ta yi cikin sanyin murya ta ce, ina kwana kawu. Lafiya lau Zara, ya kwanan ku na na adda. Lafiya kalau kawu, ina ƙawarki. Baffa yau makaranta sun tura su wani nazari sai nan da kwana uku za su dawo insha Allah. To masha Allah Ubangiji ya dawo da su lafiya. Zulaiha dan Allah ki kula da Zara ki san yadda take ba ta ji sai an yi da gaske. Kawu indiya kan gaskiya ne ba zan gushe ba ta goyon baya ba. har sai na koma ga Allah Allah ya muku albarka amin ya Allah kawo har yanzu babu labarin antinmu ne shiru ya yi kafin ya ce mata na ta fari yau da ya ban samu wani labarinsu ba Allah sarki ubangiji ya bayyana ta amin ya Allah ya manaisa ita koyar ba za ta yi da ni ba ne bari na miƙa mata ta miƙe zuwa waje ta miƙa manaisa. Baffanku. ku amsar wayar ta yi ta saka a kunnen ta barka dai baffa Ke wato sai na nemi arzikin magana da ke amma ina jin kina kiran innarki ku. Ka yi haƙuri baffa ta faɗa tauna wani haɗe rai. In dai za ta yi waya da shi to ba ta sake jiki ta yi wayar kamar yadda take da innarta. Zara, limshe idanuwa na yi ina kallon ɗakin da nake. Gari ya waye garai sake limshe su na yi na ƙara tabbatar da inda nake. Amma wani ikon Allah na ƙara fahimtar ashe ba lahira aka kai ni ba, a duniya nake. Tashi na fara ƙoƙarin yi aka ce min ke ki kula da ciwon jikin ki mana. Ka saki nayi jin mutum ce ke min magana ba ɗaya daga cikin mala'ikun da suka zare rayuwata ba. Bani da ƙarfi ko kaɗan don haka na ce mata don Allah ban mata ba ne. Jiyowa ta yi ta kalle ni sannan ta ce min kina da lambar 'yan uwanki? Dafe goshi na nayi ina suna na bar wayata a ɗakin waccan ɗan iska. Baki ji ba ni? Sake ta na yi na fara faɗa mata lambar zuri 080 har ƙarshen lambar. Kiran layin matar ta yi aka ce ana amfani da wayar. Don Allah ki kira min wannan lambar 070. Lokacin da ta kira wayar ta shiga an ɗauka sai dai ihun da ake yi sa ta kura min ido. Ke ungo wayar ki ki ji abin da yake faruwa ta miƙa mu. Ihu da kuka tare ta cin alamar ana musu wani abu yasa na miƙe baki ɗaya. Na san wasu za su ce hala ban san halin da nake ciki bane. Ganin na miƙe hankali har na tsaya da ƙafafuna ma mutar ta ce min amma ba ki da hankali. Murmushin wahala na yi domin ciwon kamar yanzu aka ji min. Zafi da azaba sun ishe ni. Eh ni mahaukaciya ce akan dangina, eh su ne raunina. Ina za ki yanzu? Matar ta tambaye ni. Zan tafi gida wani abu yana faruwa idan na ji insha Allah zan dawo don Allah ki bar na fita. Zai shafi aikina, ta fada tana kallon yadda damuwa ta bayyana ƙarar akan fuskanta. An da ta yi ta koma gefe ta yi kira. Maganar ta bai wuce sakan talatin ba ta dawo ta miƙa min wai tana faɗin. jira doctor ta zo oke na faɗa ina kallon agogon wat ɗin wato wani ikon Allah jiran doctor da na yi shi nake kamar rayuwata nake jiran yadda za a yi da ita domin ban san iya adadin bugun zuciyar da nake ji ba can har na haƙura zan miƙe sai ga wata kyakkyawar matashiya ta ɗan da ka kamar wata fure sannan yan mata ya cikin naki ta tambaye ni tana kai hannunta saman rigata ta ɗaga pretty good ta faɗa Sisi ta kira ni ta ce min kina son zuwa gida. Eh na fada ina kallon ƙasa, oke wace unguwa kike? Domin ba ta yi tsammanin ina jin Hausa ba balle a kai ga wani yare. A tunaninta ai daga irin Kotono ko Togo ko Mali na fito, ko irin 'yanci ranar Ethiopia nan. Yi eh, sakaskin ɗina yake kasancewa ni ba fara ba ce. Amma ina da wani irin dogon fuska da siririn hanci idanuna manya ne dara-dara. Ni ba wata doguwa ba ce domin 'yan siririya nake. sai dai fa ina da cikar halitta musamman kirji da ƙugu. A yanzu da nake shekaru sha shida a duniya, ina jin kamar na kama duk abin da ake buƙata. Sai dai hali irin na rayuwa ya sa na faɗa ƙaddarar rayuwa. Wace unguwa kike? Sannan me yasa zaki tafi yanzu bayan baki warke ba? Kallonta na yi na ce mata, ina unguwar Hausawa. Na ba ta amsa cikin taraddadin yadda za ta ɗauki unguwar da na fito. Ke ba ya ce? Hadi ya nayi tare da girgiza kai, kallona tayi kafin ta ce min Fulani. Da idanu na amsa mata ina limshe su. da kai tayi tana faɗin jiya an kawo ki cikin mawuyacin hali. Ba mu jima da muke aiki ba ki ce za ki tafi. Dangina suna cikin wani yanayi. Na faɗa kamar zan yi kuka na ce mata ni dai zan dawo. Don Allah ku bar ni na je na ga halin da suke ciki. Kallona tayi kafin ta ce da harshen Hausa, kina son ciwon ki kada ya warke ne? Murmushi na yi kafin na ce mata babu abin da zai samu ciwo na. Kawai dai ina so ki kai ni na gansu don Allah. Na fada mata da Hausa, shi kenan mu je. Ta zuwa waje can sai ga ta da kaya ta miƙa min. Haka na saka kayan na shiga ban bayan ta a hankali. Har na isa inda motar ta take, wani soji ne ya buɗe min ƙofar. Ita kuma ta shiga baya. Suka rufe min motar muka bar asibitin. Amma me ya ki da shi? Wa kenan? Jiwa ta yi tana kallo na wanda ya kawo ki. Hadiya yawo na yi kafin na ce mata babu, domin ba san yadda zan mata bayani ta fahimta ba. Har muka fita daga barik ɗin ita kanta tunani take a ranta. Yaushe kaftin ya fara ban mata? Ta san iya ta ba taɓa kama shi da mugun abu ba. Kuma har yau babu wanda zai zo ya ce maka mace tana gaban shi. A hankali ta mai da kanta nazarin yadda ya ji mata ciwo. Gabaki ɗaya kanta ya ɗaure ciwon yana buƙatar nazari. har muka bar kankali na baya jikina sai da na ga mun ɗauki hanyar unguwar da muke zama na ji kamar an kuma cilla ni cikin wata sabuwar bala'i ya zan yi da adda idan ta san na dawo babu kuɗi sai ciwo Jiya ta yi tana kallo na ni a tunanina a zuciyata na yi magana sai na fahimci ashe ba da zuciyata na yi ba a zahiri ne za ta da keki ne idanuna ne suka cika da kwalla na ce mata idan doka ne da sauki mahaifiyata ita ce za ta sha zagi. Cikin yanayin don son ta sha ciki na ta ce dama ba mahaifiyarki ba ce. Fatima na hore ki. Ki zama mai taka tsantsan abin da zai fito daga bakinki. Addayar uwa ta ce kada kuskuren ta ya sa ki saka duniya ta zaye ta. har ya magana na yi kamar ba a taɓa furta ko da kalma ɗaya ne ba. Kai na ku sunkuye maka isa kofar gidan da an yi bala'in cika. Kafin mai fakin motar sojoji ta bar unguwar tana ƙara da ihun a bata hanya. sai da suka wuce muka samu damar faki a hankali mutanen suka rauka kowa ya kama gaban shi mu nisa sun rufe addu da mutane sun ɗaukar ta a waya da sauri na fara ƙoƙarin buɗe motar doctor ta ce mini baki da lafiya fa ki kula da lafiyar ki mana sauka ne daga kan motar a hankali bayan ita ma ta fito ban tsaya jin abin da za ta ce min ba wallahi na zura da gudu adda cikin wani irin yanayi mai ɗauke da kallon ƙiyayya tsana ta kai ci baƙin ciki adda ke kallo na Zara'u na gode da abin da kika saka a kama Zara'u saboda na ce mu mori juna ki bada gishiri a baki manda shine zaki wulakanta ni. Zara'u duk wani abin da nake ba wa ku da mishi komai. Nan nake sayarwa a bani kuɗi na tura mishi abinci. Ni bi maza a Saudiya don na ciyar da ubanku. Duk yan uwanki suna kyautata min zara ke ce kawai kika zaɓi ta mini. Insha Allah ki rubuta ki ajiye kamar yadda kika saka aka tozarta ni wallahi sai na ɗanɗana miki. Hajiya kafin ki fara alwashi yana da kyau ki san me ya samu zaran domin daga asibiti miki. Taurin kai da tunda ta kira ta ji ihun ku ta ki kwanciya a gaidar aikin sai nan da gobe za ta fara sauka a gado. Amma ta taho ganin halin da kuke ciki. Ta daga mata cikina. Inda mutumin duhu ya cika min wuka. ta ce yasa duk ta koma mota ta ciro kuɗi a jakarta ta kalli Gashi wannan kuɗin ki ne wannan kuma katin shiga asibiti ne ina fatan za ki dawo a duba lafiyarki. Zan dawo na faɗa mata ina son koyar da kaina. Har ta juya za ta tafi na ce mata biki gaya min sunan ki ba. Dr. Umaima Amin min Jibar. Daga haka ta juya zuwa motar su suka bar ni a tsaye. Ke Zulaiha kamo hannunta ku shiga daga ciki kafin matan nan ta dawo ta maida mata kuɗinta. Kin san halin zarariya ƙawarki. Gabaki ɗaya Adda ta manta da shekin dukar da aka mata kun san wace ce Adda. Adda ta musamman ce a duniyar ƙaunar kuɗi. Ya Allah ka mana tsari da irin soyayyar kuɗin adda. Haka kuma duk duniya babu mai moranta sama da baffan su ummi. Baffan mu yana da ya riƙe da dabbobinta ne domin babu yadda ya iya da jarabar adda. Idan na ce zan fara ba ku labarin ƙauna da soyayyar da Allah ya ɗaura ma kan kuɗi. Sai ku ce ƙarya nake domin haka ba zai faru ba. Ta tafa Saude ta yi aikin tutu. Adda ta zauna a garin Lagos ta yi harkar tutu. Kuma kada ku ce iya tutuwan ne fa. A'a, har da ɗaga buji ana yi babu laifi. Jan hannuna ya sa na dawo duniyar tunanin halin adda. Matan nan kamar ba ita aka daka ba, haka muka shiga cikin gida Ummi tana gyara gida. giya kin zame mana bala'i da masifa ban san wace irin kaddara ce da sa adda ke kyale ta. Sannu Zara, sannu ƴar nan, ke Zulaiha haska min ruwa na gasa jikina. Ta zube kan tabarma tana matsar kwalla. Kafin na koma can gefe rike da punch na 'yan dubu dubu har biyu Hadiya ya ta yi ganin yadda nake rike da shi. Zulaiha za ta wuce ta dawo ta amshi kuɗin ta miƙa mata ɗaya. Ai kowa ya san gindi kika sayar ka ciyar da kawu sha ɗari. Duk cikinmu babu yarinyar da fita ɗaya ta da miki da dubu ɗari biyu. Sai ‘yar baiwa mai ƙafar sa'a. Don haka ga dubu ɗari nan ki warware gajiya. Daga yau kawu sha ɗari kuɗin ‘yar baiwa zai ci. Mu je zara ki ci abinci mu koma asibiti. Ina roƙon Allah kada ya sake yi karkon kifi daga ruwa zuwa wata. Duk mai hankali ya ga ciwon nan ya san kin su raɗin rayuwa da mutuwa. Da sauri adda ta wawar dubu ɗarinta, tana washe baki. Ke ma dai zara hala taurin kai kika mishi. Waye ya turo sojoji suka mai shegen doka. Dariya Zulaiha ta yi ta ce ai kuwa gajarabul ɗin nan da ya ɗauke ta mana ko zara. Baki na yi mata murus Allah ya hore wa Zulaiha baiwar Fredix. Duk abin da ta yi hasashe sai ya tabbata haka. Tsakanin Manaisa muka ji ta juya tana mai faɗin. A gama ɓoye-ɓoye sabo da kaza bai hana a yanka ta ba. Ta faɗa tana nufar mu, haka muka bi ta muka bar ummi a wurin adda. Lokacin da muka shiga ɗakin Zulaiha ta haɗa minti ti zarikin gudu a hannun gayen nan ko? Eh Zuzu na faɗa haka ina kiranta da Zuzu saboda jin daɗin suna. Zulaiha ta girme ni don kusan sa'ar Munaisa ce akalla za su kai shekaru ashirin a duniya. sara'u ina ƙara baki shawara kada ki zama bolar da kowa zai zuba sharaki a kai. Na gode na sha ɗin kaɗan sannan ta shirya ta kwashi kayan mu kala uku na ta uku na uku. Muka fito tana rike da hannuna sai lokacin na ga jini yana zuba. Zuzu mutuwa zan yi? Na tambaye ta. A da fito ta sha kwalliya kamar wata 'yar tsanar roba. Domin bakin nan har canjin baki ta kalle ni za a koma asibitin ne. Yadda kai na yi, murmushi ta yi sannan ta ce mana. To ita Zulaiha da za ta bi can, ta manta tana da kwastomomi ne? Zan turo miki dubu talatin ta akaunt ɗinki. Kallon mu ta yi kafin ta ce mana anya yaran nan ba ku cin junan ku? Wannan shakuwar ta yi yawa, ku gaya min gaskiya. Me yasa kuke zartas da hukuncin junan ku? Idan kuna cin juna ne na sani domin a bani ka suna. Domin ban ga amfanin tara munafukai irin ku kuna cuta ta ba. Yanzu a dan Allah wani ya ce miki muna soyayyar jinsi ba za ki ci wani iri ba wani tsalle sai yi ta koma gefe can kambu wallahi ba ni jin komai kawai kuɗin ɗaki za ki ƙara min na saka a muku shamaki da gulmar su manaisa an kashe bus Allah ya shirya ki adda in ji zulaiha muka fita har waje ta biyo mu muka taru taxi muka gaya mishi inda zai kai mu kamar ba zai amince ba sai kuma ya ce mu je haka muka tafi har zuwa asibiti kamar zan yi hanka domin kuwa ciwon ya taso sona a gaba. Haka muka isa har asibitin aka karɓi katin muka shiga. Dokta Umaima, tun dawowar su ba wuce gida ba. Domin yadda Sara ta rata a waje ta san sai an dawo da ita dole. Don haka ba ta da wani aiki amma ta kasa tafiya. Tana ji kamar akwai abin da take son ta sani dangane da yarinya. Tana asibitin har awa biyu a ranta tana jin kamar ta tafi. Amma kwakwalwarta na gaya mata za ta zo. Haka ta ci gaba da tsayuwa har minti ashirin ya wuce idanunta yana kan wayar. Minti takwas ya zo zai wuce shi ma daidai babban hannu ya ɗaura kan minti na tara. Siririn hannu ya wuce kan taran kenan. Ta ji darin su, ajiyar zuciya ta sauke tana tsaye idanuwanta na kan ƙofa. Da ƙyar nake jan numfashi domin yanzu na fahimci akwai dalilin da ya sa jinin yake zuba. Muna isa har bakin ƙofar imajensi ya tsaya zuzu ta fito da ni. Muka shiga cikin asibitin kun dawo. ta tambaye mu eh anti gashi jini yana ta zuba Wadanda da ta arta lokacin da muka isa ya haifar mata da zub da jini ta fara tana rike ni na kwanta zuzu ta fita tare da biyan mai motar kuɗin shi ta dawo a nan aka wuce wani daki da ni zuzu tana zaune cikin taraddadin mai zai faru adda tana fita bata tsaya ko ina ba sai gidan malam sammani wani ɗan arewa ne da yake harkan malinta irin masu dubin nan kallon ta yana shafa gemin shi zara ya ƙara zana sunanta a ƙasa ya saki ƙasaitacciyar murmushi. Yarinyar nan ‘yar baiwa ce kamar yadda ‘yar gitacci. Tauraron ta ƙarfin tsiya ne da shi domin ta gaji haka daga uwarta. dakin barta da ɗan uwanki da ba ƙaramin arziki zai yi ba. Sai dai kaddarar da kika ƙirƙira da hannunki ya shiga tsakaninku da arziki. Sai dai ki ci a jikin ‘yarsu. Wato yarinyar nan jiya tauraron ta ya haɗu da wani raunannen tauraro. Kuma kaddarar da ba san me za ta haifar ba gobe ta sha ta tsakaninsu. ban san me zai faru gobe ba amma tafiyar dare tana nan da riskan ku baki ɗaya idan kina son zaman lafiya ki bi yarinyar nan zaki huta kowa zai huta bayan ita babu wacce za ta iya mallakar arziki domin duk inda ta shiga sai ta haɗa arziki Allah gafarta malam ina da mafarki akan Zulaiha ita ma fa share kasar yayi sannan ya rubuta sunan Zulaiha tari yayi sannan ya ce mata kamar yadda baiwa take a gaban uwar gijiyarta. haka yarki take a gabanta Don Allah malam duba min na sauran. Kin san me ake nufi da shu'uma? Idan har aka ce miki waccan shu'uma ce, ai an kai mukura. Ina matan da suke fama da mazaje masu biye-biye, wato masu neman matan waje. Ina matan da suke fama da mazaje masu yawon dare ko kuma zaman majalisa. To wannan sirrin naku ne. Kullum ina samun ƙorafe-ƙorafe a wajen mata da dama. sai ka ji an ce, Ni mijina yana da kule-kulen mata, ko kuma yana da wata budurwar a waje da ta ɗauke wa mijina hankali, ta hana ni zaman lafiya da mijina tun kafin ma shigo gidana. Ko kuma ka ji an ce, Ni mijina ya rabu da matarsa, amma ta hana ni zaman lafiya ni da mijina. To, ‘yar uwa, in dai wannan ce matsalarki, kike buƙatar ki dawo da hankalin mijinki gare ki ku samu zaman lafiya da soyayya da kwanciyar hankali a cikin gidan aurenki. Ga mafita, ba boka, ba malam, ba kauce hanya. Cikin lokaci ƙanƙani za ki dawo da hankalin mijinki zuwa gare ki. Kin san menene sirrin? Baƙar shi umar mallaka. Ko daga jin sunan, kin san mallaka ce ta gasken gaske da ta tara dukkan wani sirri na mallaka. domin idan har kika shafa wannan shu'umar mijinki ya ji kamshinta kin sha gaban kowace mace a idanun mijinki sannan babu wata mace da mijinki zai yi ma'amala da ita ya ji daɗinta idan har ba ke ba amma don Allah akwai sharaɗi idan har kin san kina da kishiya kada ki amfani da wannan shu'umar bakar mallaka domin za ki cutar da kishiyarki ne mai kishiya ba ta amfani da shi sannan kuma idan kin san mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kar ki amfani da wannan shi'umar sannan ita wannan shi'umar ba a shafa ta a fita a iya gidanki idan za ki je wajen mijinki za ki yi amfani da ita shi kaɗai ake buƙatar ya ji ƙamshinta domin samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a gidan aurenki idan har kina buƙatar wannan shi'umar za ki iya tuntuɓar Hajiya Mira, mai kayan mata kuma likitar mata, domin ba a samun wannan shu'umar a ko'ina sai dai a wajena. Sannan ina iya aikan na, ko'ina a faɗin duniya, kama daga Nijar, Amerika, Saudiya, Germany da dukkan wani ƙasashe na faɗin duniya. Idan a Najeriya kike, shi ma za ki iya yin odar maganinki a duk inda kike a faɗin Najeriya. za mu kawo miki maganinki har inda kike. Ga masu buƙatar ingantattun magungunanmu za su iya tuntuɓa ta ta nambobin wayata kamar haka. 070 45 76 76 86 wato sifili bakwai sifili hudu biyar bakwai shida bakwai shida takwas shida ko kuma 090 31 81 24 wato sifili tara sifili uku ɗaya takwas ɗaya sifili shida biyu hudu sannan ga mutanen Maiduguri za su iya samun magunguna na a wajen yaron gausu ga mutanen Fatiskun ma za su iya samun magunguna na a wajen Abbas da ke garin Fatiskun nan bakin kasuwa.